out by His Excellency, the elected chairman of the All Progressive Congress, Chief Adams Oshemole. rantsar da sabbin shugabannin jam'iyyar apc don mulkin shekaru hudu karkashin adam soshimole wanda ya ce zai shiga ofis a litinin din nan don fara aiki yana mai amincewa da cewa jam'iyyar na da kalubale da gwada kansa da cewa ya saba warware takaddama sabbin shugabannin akwai waɗanda suka dawo irin su sakatare mai malabo ne inda tsohon shugaban oyegun ya yi kwana ita ko shugabar mata ramatu tijjani ba ta samu nasara ba kujerar da aka fi yayatawa mai ita ya faɗi zaɓe ita ce ta mataimakin shugaban apc na arewa sanata lawali shu'aibu da aka yi raɗe-raɗin ba shi shugaba buhari ke mara farawa baya ba faruk adamu aliyu ne daga jigawa sanata shu'aibu dai ya lashe zaben inda aka yi tsit ana mamaki ni na nemi mutanen zamfara ta hanyar gwamna na na ce mashi ina da ra'ayi ya ce in ku ina da ra'ayi zai je ga ma mutanen zamfara cewa ba wanda ya fi dacewa in ba ni batun da ina so in sake komawa in ba ka da goyon baya daga gidanku daga jihar ku kowa na da constituency kasan nan duk wanda ke cikin siyasa in ba ka da constituency to wallahi ka manta da siyasa amma an yada cewa shugaba buhari baya kaunar ka kuma shi yasa ake jin aka yi mamakin maya aka yi kaci wannan zaben ba gaskiya bane duk su ne abokan hamaya ta da suke wannan magana shugaba buhari bai taba cewa mai ba ni ba ina tsammani ni dai ni dai zauna da shi ya ce baya son wani mahaluki ban taba ji ba balle har ya ce baya sona kuma duk lokacin da ke so in gashi nakan je in gashi mu tattauna akan magana jama'iyya duk da caccakar shugaban taron gwamna Badaru da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara yayi cewa bai kawo baki ruwa goro ko tonton ba aka zauna da kishi dan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita ya ce taron ya kayatar to in ko muka ketare wannan da wanda ake ganin za a fasa jam'iyyar ta lalace har ma jam'iyyar adawa ta samu wuri to ai kenan insha Allah saboda haka wannan zabe da aka yi ya kara tabbatar ma yan Najeriya da duniya gaba kida cewa APC ta zo kenan kuma za ta ci gaba da kokari domin ta ce daga kasar gaba matasa daga Kano da suka hada da Yahaya Gambo daga garmar hukumar Garko sun nuna damuwar rashin halartar sanata Rabiu Kwankwaso da hakan ba mamaki na da nasaba ne da rashin jituwarsa da gwamna Ganduje. A roƙona da fata na ni dan jihar Kano ina so da Ganduje da mai girma Kwankwaso a zauna lafiya a san yadda za a yi a kwakuloyo. inda za a zauna lafiya a yi Shugaba Buhari dai ya gode wa 'yan jam'iyyar don kwazo ya buƙaci waɗanda suka tsumi su yi murmushi. Gabanin nan uban jam'iyyar Bola Tinubu a fassarar masana siyasa ya yi guga zana ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ya ce ya kasa kwantar da hankali. Hakan nan ya wa Basanjo da ya ce yakan sauya jagororin jam'iyya ne da barazana da bakin bindiga. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.